yau muna ranar litinin wanda ya dace da shida ga wata ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin da hudu ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan annabi isa a wannan majalisi namu da albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci da albarka masallacin banko plaza foundation wanda yake unguwar banko a cikin birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya fara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin rabuwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan kwatsa biya da mutane karshen kayan su masu sa'adda yau kuma allah ya yarda za mu tashi farkon su masu kuma kafin haka akwai takardar tambayoyi da aka turo malam zai fara karanta mana sai mu ba da amsa sannan mu shiga cikin karatu insha Allah na'am wannan mai tambaya ta farko yake cewa bayan mai tambaya ta farko yake cewa bayan sallama da fatan mara na cikin koshin lafiya da yake cewa da ta wata siga zan roƙi allah ya amsa min addu'a ta sai tambaya shi ta biyu yake cewa sannan wata irin addu'a ce allah ya fi so a yi ah, hanyoyin amsa addu'a suna da yawa amma a yi za a iya kasa su kashi biyu kashi na farko abubuwan da suke taimakawa wajen addu'ar samu kamar imani da tsakankan cewa cewa lallai allah shi ne wanda yake amsa addu'ar bayan ka. ka yadda ba wanda zai amsa maka sai allah sannan abu na biyu ya zama ko ka gyara الذي أفدها علي الحال فلم يرشم حلال فنا نيمان حلال حلال فنا نيسان تبدأ قبل أبن نيسا على يهار الحال لما النبي أبايا الأبايا الغني مسلم يتوقف ربوة في أشحاط أطبارا يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال الشيخ أنا يستجاب لذلك يا ذا أمسى موالنا sannan abu na uku ya zama ko in za ka yi addu'a din faroƙi Allah shi shi kaɗai ba tare da haɗa roƙonsa da kowa ba abu na hudu shi ne ya zama to kada ka gajiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah yana amsa addu'ar bawa matuƙar bawa ne gaggawa ba sai sahabbai suka ce ya za a yi bawa ya gaggawa wajen yin addu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne kaji bawa yana cewa na roƙa na roƙa na roƙa amma ba an samu ba da'autu da'autu wala lam yustajab li na roƙa na roƙa amma ba an samu ba to kana yin wannan ta rushe a an ba addu'a din abu na biyar ya zamanto kana naci al'ilhamu bin du'a ka naci kamar rairaice wajen roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka don in ba ka naci ka ce kawai ka roƙa sai bayan shekara ɗaya ka ƙara zuwa ka roƙa ka ga kai ba ka ɗauki abin serious ba amma idan ka nace wannan ya nuna cewa ka ɗauki abin very serious sai Allah ta'ala ya taimake ka a kai bangare na biyu kuma shine yin amfani da lufunsa na amsa addu'a din da kuma kirdadan lokuta na amsa addu'a ma'ana ka yi addu'a da lufunsa waɗanda suke nuna girman Allah da buwayarsa da nuna ƙasƙancinka a matsayinka na bawa da yadda kake nema a cikin a taskar Allah ba ne ka yi ka yi addu'a da abin da annabawa suka roƙi Allah da shi in haihuwa kake nema annabi zakariya ya roƙi Allah rabbi la ne fardan wa anta khairul warithin in kuɗi kake nema kana cin talauci annabi Musa ya roƙi Allah yake rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir idan lafiya kake nema annabi ayyuba ya roƙa rabbi anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin in ƴaƴa na gari kake nema annabi ibrahim ya roƙa rabbi hamli min as-salihin mun gane wannan to ga kuma addu'o'i nan burjin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ya koyar da mu a cikin dukkanin buƙatar mu wasu addu'o'in sun ambaci buƙatar mai zaman kanta wasu kuma addu'o'in zaka ga sun haɗe dukkanin alkhairin duniya da lahira kamar an zo cikin suratul baqara rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar da abin da suke nema yana cikin wannan addu'a kamar addu'ar Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم كما اللهم أهتن عاجبتي في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة sai kuma ka kirdaji lokutan amsa addu'a kamar lokacin bayan sallah la'asar a kowace ranar juma'a lokaci ne da Allah yake amsa addu'ar bawa kamar tashi cikin dare za mu gani an manuwa ƙarfin ana al a cikin wannan aya a cikin wannan sura da za mu shiga za mu yi bayani akan muhimmancin addu'a a cikin dare in mun zo tafsirin ayar insha Allah mun gane wannan da kuma abubuwan da za ka rike lokacin da kake addu'ar dare Allah ya gaggawar amsa maka addu'a kamar addu'a a lokacin da aka yi dukkanin wani aikin alkhairi ko lokacin da za a fara aikin alkhairi ana son za ka yi aikin alkhairi ka buɗe shi da addu'a in ka gama maka ka rike shi da addu'a shine suke cewa addu'a qabla al-ibada wa addu'a ba'da al-ibada kafin ka fara ibada ka bude da addu'a bayan ka gama ibada ma ka bude da addu'a kamar in kai mai hali ne ka ji gari yayi dubu-dubu. to hau jirgi kai umara umara tana yayi wa dan adam damuwarsa tana janyo Allah ta'ala ya amsa masa addu'a in kana da hali yi kokari kai ta aikin haji tsayuwa a ranar arafa Allah ta'ala yana amsa addu'o'i a nan ne ma yake baje kolin kowace shekara kun ba ba ka samu zuwa arafa ba idan kai sau yau mu arafa kana garin ku to shi ma nan lokaci ne na amsa addu'a haka mai azumi duk lokacin da ya sha ruwa ya roki Allah shi ma Allah ta'ala yana amsa masa addu'a akwai wani logic da galibi masu yin addu'a ba su san shi ba kuma gara zace ce mai romo wacce suke janyo amsa addu'a shine lokacin da ka tashi za ka yi addu'a ana so kafin ka fara addu'a kai wa Allah kirari in ka iya da larabci kai masa kirari ka nemi sunayensa da ya ambaci kansa da su da yadda ya kambama kansa a cikin alkur'ani kai kirari kai kirari kai kirari kai ziga kai ziga to daga nan kuma sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to daga nan sai bukata ta biyo baya bukata tana biyo baya sai ka ga an buɗe kofar zai ga abubuwa sun warware insha Allah Mun gane wannan to sai mai tambaya ne sai mai tambaya na biyu yake cewa bayan sallama da ya da addu'a Allah ya kara Malam lafiya har da kai majamaki da kuma yan kuɗin kashewa ya ce yana so malam ya kira akan mahimmancin cika sahu a sallah domin ya lura wasu ba sa cika ba sa cika sahu yadda ya kamata har ma yana ganin wasu suna yin sallah har a can saman zamfo to nan dai masallacin da ya gare ana cika ko ni ma na zo ko da ranar tafsiri ce a samu wani ma ya dan buɗa mai in shigo haka nake haƙura da yin bakale a baya in yi sallah in an gidan na shigo kuma na kan ga wadan ya cika fala kowace irin sallah tun daga sallar azhar har zuwa sallar isha da galibi ake yi a wajen wala Allah ko yana magana ne akan lokacin sallar juma'a an bude masallaci a nan ko ana yin sallar juma'a amma abin ta ci wani kawai shi yana nan ofis ɗinsa shi ne masallacinsa ba wani ma shi'urin ya je ba da sallar juma'a tun daga manyan manyan lasifikokin masallacin suna zuwa inda yake ya ga cikin ofis wanda yake yi shimfiɗa yana yin sallah wani a gaban ofis da yake shimfiɗa to duk wanda ya sallah yana mai yanke wa sahu ya yanke gaba da sahu ba shi da sallah in baka taba tura ya ce corner sleep speaking wannan ita ce magana da ba ta da sabi duk wanda ya salla ga sahu ya yanke ma sahu ya koma can gefe ɗaya to ya ware kan cikin sallar ba shi da wannan sallar ɗaya kenan abu na biyu ba a dogara da lafiya wajen bin sallah mun gane wannan wai kawai kana takama cewa ai lafiya tana zuwa inda suka ba za ka fi sallah a'a ana jona sahu ne ana bin sallah ne a cikin sahu idan sahu ya taho tun daga masallaci ya zo har inda kake to shi ke na ruwa ta sha amma idan bai zo ba wajibi ne je ka jona sahu hadisai da dama sun zo a kan matsalar sahu wasu hadisan sun faɗi falalar sahu wasu hadisan sun faɗi wa'ili na yanke sahu kamar hadisan da suka nuna duk wanda ya tsalla ba a cikin sahu ba ba shi da tsalla kaga wannan wa'ili mai tsoratarwa ce a taƙaice dai ya yan uwa sallah ta fi komai muhimmanci a rayuwar ɗan adam kuma ita ce ginin kowane alkhairi ita take hana dan adam aikata kowane sharri idan mutum ya ga yana da ayyuka na sharri da ya kasa dina wato ya fito alaƙa da falla. an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wani mutum ya kasance yana sata sai annabi ya ce shi yana yin falla suka ce abin mamaki falla ba ta wuce shi zai yi ta cikin sahu zai yi ta cikin jami'i sai manzo Allah yake ku kantar da hankalin ku na haru salata yau da gobe sallar sai ta hana shi aikata mugun aiki duk wanda ya ga yana sallah kuma kullum ayyukansa na banza karuwa suke yi to kaga anan yake nuna masa sallar tana da matsala wa bai ba sallar muhimmancin da ya kamata ya bata ba in wannan rayuwar ce ta bige-bige da kai kawo dinnan haka za ka yi shi ka gama in ta kamar ma ka samu nawa suka samu suka sauka ita duniya ayyare ce kuma layi ne yadda da ba kai ba ne ba yau ka zama kai to kana ji kana gani wata nan sai ka kauci wani ya zama shi ne da wane suka zo suka kare rayuwarsu cikin irin wannan biye biyar ga tsufa ya zo kuma ba a cimma komai ba kuma rayuwar ba a gina ta a kan ibada kuma sirrin samun saukin wannan wahalar ta rayuwa ita ce ibada wala in dai za ka kiyaye dokokin Allah da gaske ka rike dokokin Allah da gaske ka tsaya mai ibada da gaske ka rike alkur'ani da gaske to duk abin da yake tsorata ka zai tsorata ka duk abin da yake wahalar da wasu kai sai Allah ya sauƙaƙe maka shi sai Allah ya sauƙaƙe maka shi ba sai kai wannan bige-bige ba su saba da cewa kana zaune ubangiji tare ya ta tuttulo maka kwarso ma tunda dai dama sai kwarso man ka bone ma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 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله ya يهدي من هو كاذب كفار wannan sura da take gaban ita ake kira da suna suratul zumar an ambace ta da suna suratul zumar saboda a cikin wannan kalma ta zumar ta zo a ciki wanda ma'anarta ta shine dandazon jama'a kuma duk cikin alqur'ani tun daga fatiha ta ba inda Allah ya ambaci wannan kalma ta zumar sai a wannan sura shi sa sai aka kira ta da suna suratul zumar yana daga cikin falalarta hadisi ya zo a cikin sunan na imamu tirmidhi Allah ya kansa da tarar rahma daga ruwayar na Aisha as-siddiqa bintu siddiq Allah ya kara mata yadda da ita da mahaifinta sayyidina Abubakar قالت تكي cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام hatta ya fara zumara wa bani isra'il manzon allah sallallahu alaihi wasallama kullum da daddare baya kwanciya ya yi bacci hatta ya fara zumara har sai ya karanta suratul zumar wa bani isra'il ya karanta suratul bani isra'il ita ce mun gane wannan galibin malamai na tafsiri da ƙura sun tafi a kan cewa wannan sura makiya ce mana an saukar da ita kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina suka ce tun daga farkon ta har karshen ta sai dai an samu ruwaya daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa fadin ubangiji mai girma daukaka a cikin wannan sura qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wannan ya sauka ne bayan hijira a madina aka saukar da ita ta sauka ne cikin wato ainihin labarin karɓar tuban wahashiyu ibn har katilu hamza lokacin da ya musulunta wata ke ganin ya zai kashe hamza ibn abdul muttalib tsanin mahaifin annabi sallallahu alaihi kuma ya musulunci shine Allah ya saukar da ayar yace ya ayyuhallazina ah, qul ya asrafu ala anfusihim la taqnatu min Ba. wannan ruwaya da aka samu daga Abdullahi dan Abbas suka ce ba ta da ƙarfi sai dai ta iya yiwa lokacin da shi wahashi ya shiga addinin musulunci manza, Allah ya karanta ayar dan shahari amma abin da ya tabbata shine ita kanta wannan ayar ta sauka ne kafin hijira tana mai kwadaitawa mushrikai cewa kofa a buɗe take kasu yanke kauna ga barin rahamar Allah su shigo ko da yaushe ne Allah zai karbe Allah zai musu rahama haka aka samu wata ruwaya daga Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa wannan aya ta ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ta sauka ne akan al'amarin ayyash ibn abi rabi'a da shi da hisham ibn al az waɗanda eh, hisham ibn al az ibn wa'il waɗanda sun ƙulla kayansu sun yi komai sun yi shirin yin hijira daga baya sai kasala ta kama su suka sai suka ke yin hijira to shine sai musulmai suka riga kukan lamirin daga bayan sun yi hijira kenan daga baya to sai Allah ya saukar da wannan aya yana ƙarfafa musu gwiwa cewa kafiyar yanke kauna ga barin rahamar Allah hijirar da suka yi Allah ya karba wannan ita ma ruwayar ta Umar Fasfasar kamar tana nuni ne a kan cewa wannan aya ta sauka ne bayan hijira wanda kuma hakikalin zance shi ne suratul gomar tun daga farkon ta har karshen ta ubangiji mai gima ɗauka ya saukar da ita ne kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina mun gane wannan na'am a wannan sura da take gabanmu ita ce sura ta hamsin da tara cikin jerin surorin alƙur'ani ta fuskar sauka ta sauka bayan allah ya saukar da suratu saba suratu saba ita ce sura ta hamsin da takwas daga nan sai aka saukar da suratu zumar ko suratu zumar ita ce sura ta hamsin da tara bayan an saukar da suratu zumar kuma sai aka saukar da suratu ghafir wacce ita ce sura ta cikin a cikin jerin saukar surorin alkur'ani malaman qurra alamomi kenan sun yi sabani dangane da adadin ayoyinta manyan alamomin garin makka da madina da basara suka ce tana kunshe da ayoyi 72 amma ga malaman sham suka ce tana kunshe da ayoyi uku. manyan momon kofa garan-garan don kofa so kuma suka ce tana kunshe da ayoyi saba'in da biyar wannan yana faruwa ne inda wasu ke daukan wani wajen a matsayin aya wasu kuma su dauke shi a matsayin wakafi ina ta mun gane wannan isa ce ka ga ikhtilafin qurra akan irin adadin ayoyi muna roƙon ubangiji ta'ala ya samu fahimci ayoyin sura daidai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta a aya ta farko ta wannan tura ubangiji mai girma ɗaukaka yana ba da labari ne akan alƙur'ani kan cewar lallai alƙur'ani wanda ya sauka da shi ne Allah shine abin da Allah ta'ala ke nufi a nan da cewa tanzilul kitabi min Allah al-aziz hakim tanzilul kitab ai shi wannan littafin na alkur'ani ya sauka ne minan bayi daga wajen ubangiji ta'ala al'aziz wanda yake mabuwayi wanda yake aikata abin da yake so a san da yake so ga wanda yake so alhakimu mai hikima cikin dukkanin al'amuransa malam adan yake cewa yubbiru ta'ala ita wannan aya Allah yana ba da labari anna tanzila Hazal, Kitab. cewa saukar da wannan littafi wa huwa azim wato shi littafin alqur'ani mai girma min indihi ya sauka ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa alhaqqu dan haka shi alqur'ani gaskiya ne allazi la miryata fihi wa la gaskiyar da babu ta baba a cikin ta babu shakka a cikin ta kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wurare da dama a cikin alqur'ani daga cikin irin wuraren ayat da ke cikin suratul shu'ara Allah ta'ala ce wa innahu latanzilu rabbil alamin rabbil alamin lallai shi alkur'ani ya kasance wanda ya saukar da shi shine ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin wanda ya dauko dakon kawo shi daga wajen Allah shine amintaccen ruhi shi ya sauko da shi ala qalbika yazo ya dirke shi a cikin zuciyarka ya ma'aikin Allah litakuna min al-munzirin dan ka zamanto cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin Allah ta'ala ya saukar da shi da harshe na larabci mabayyani a ayat da ke cikin suratul fussilat ubangiji ta'ala ya ce wa innahu lakitabun azim lallai shi Alƙur'ani wallahi littafi ne ga garbadau ba taba ganin irin ba ba ka taba ganin littafin da ya tara ilimi irin alkur'ani ba ba ka taba ganin littafi mabuwayi ga garbadau wanda aka kasa kwafansa irin alkur'ani ba ba ka taba ganin littafin da yake gajiyar da mutane ta fuskar hujja da dalili ya hana makaryaci sakakkirin alkur'ani ba shine wa innahu lakitabun azim gagara ba dan littafi ne an buga an bashi har yau ba an kasa samo irinsa ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce ga inda alkur'ani ya gagara la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi barna ba ta zuwa masa ta gaba gare shi ko ta baya gare shi shi yasa in kana karanta alkur'ani a cikin masana alkur'ani tsigar jikinsu tashi take in kana yin daidai sannan kuma sukar su kake in kana kuskure inda wau yake in ka ambaci fa man da ya san alkur'ani garangaran a take zai taka da kai ba haka bane gyara inda fataha take kamar da ita kisra ko rufu'a a take za su gyara maka saboda sun karanta alkur'ani sun san shi ciki da bansa sun san adadin harfansa sun san inda ake aje kowane irin harafi saboda haka ba wanda ya isa ya barna a cikin alqur'ani face take masana alkur'ani sun gyara masa la ya'tihi al-batil min ya yadayhi wala min khalfihi wato barna ba ta zuwa masa min ya yadayhi gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayan gare shi muhallin shahid sai Allah ya ce tanzilun min hakimin hamid shi saukakken littafi ne daga Allah mai hikima hamidun wanda ya gode wa kansa to kamar abin da Allah ta'ala yake faɗa kenan a nan yace tanzilul kitabi kaukar da wannan littafin min Allah daga wajen Allah ne al'azizu azizu magwayi ya wasafa kansa a nan da cewa shi al'azizu ne magwayi dan ya nuna maka cewa duk abu in dai aikin Allah ne ba wanda ya sai irinsa mun gane wannan al-hakimu kuma mai hikima hikimar Allah tana da faɗi da yawa yana daga cikin hikimar sai zaɓi annabi balarabe bakureshen gida ya aiko shi a matsayin annabin da zai zo da alkur'ani wanda akwai hikima a ciki da ba ta mun gane wannan ko kuma ya zama to shi shine irin yadda Allah ya jera turori da ayoyin alkur'ani wanda duk wanda ya san sanar da ke cikin su ya san lallai littafi ne wanda yake cike da hikima idan muka ɗauki lafazin alhakimu ɗin da kalmar alhikimatu kenan wasu daga cikin malamai suka ce alhakimu ma'ana min alhukumi wato Allah shi ne mai hukunta bayi duk wani wanda ya laifi duk wani wanda ya ba daidai ba bai gagara Allah ba Allah zai hukunta shi alaikum babu bi ahkamil hakimin shin Allah ba shi ne mafi hukuncin masu hukunci ba eh lallai Allah shi ne daga ba Allah ta'ala ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lallai mu ne waɗanda muka saukar da littafi zuwa gare ka ya ma'aikin Allah bil da gaskiya faɗinsa cewa bil wannan sai yake nuna cewa ko dai shi littafin alƙur'ani ɗin gaskiya ne haka dama al'amari ne ko kuma ma'anar bil ai lallai Allah shi ya saukar da shi gashi ma yana ba da shaida don haka shaidar Allah ta nuna cewa lallai alƙur'ani da gaskiya daga wajen Allah yake kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Isra'i wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi lallai mu da muka saukar da shi mu masu gaskiya ne wa haƙƙi na zala, kuma shi Alƙur'ani ɗin da gaskiya ya sauka ko kuma ya sauka a hannun mai gaskiya sallallahu alaihi wa sallam mun gano wannan dan haka wannan aya abinda take nunawa shine lallai alqur'ani saukakken littafi ne da gaskiya daga wajen Allah to sai Allah ya faɗi dalilin saukar da alƙur'ani shi ne don abauta wa Allah kuma abauta wa Allah shi shi kaɗai yasa duk wanda zai karanta alƙur'ani ya san ma'anonin alƙur'ani to zai gano fa ba wanda ake bauta wa sai Allah shi yasa anan Allah ya umar ya ce fa abudillah to dan haka ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana mai tsarkai tsantsanta bauta gare shi shi shi kadai Ma'ana ba tare da ka hada bautarsa da kowa ba domin Allah ta'ala shi shi kadai ne kuma shi shi kadai ake bautawa wannan shine ma'anar mukhlis wallahu din ma'ana kana mai ikhlas da bauta masa shi shi kadai ba tare da ka hada bautarsa da kowa ba shi ikhlasi kishiyar shirka ne ita kuma shirka tana iya aukuwa a cikin abubuwa guda uku shirka ta farko wanda ita ce al-shirkul akbar ita ce shirkar da mutum zai ce bai ma yadda ya bauta wa Allah ba ya ɗauki wani a matsayin abin bauta ba Allah ba kaga wannan ita ce mafi munin shirka kenan shirka ta biyu ita ce shirkar da mutum ya yadda yana bauta wa Allah amma kuma akwai wasu abubuwa na haƙoƙin Allah da yake jin cewa ya kamata a haɗa shi tare da wani ina fata mun gano wannan saboda haka yana bauta wa Allah kuma yana bauta wa wani Allah yana ko kuma in sallah ce yana yi wa Allah in taimako ne yana neman taimakon wani Allah in azumi ne zai yi azumi saboda Allah amma in dogaro ne kuma sai dogara ga wani ba Allah ba to wannan ita ce shirkar Qurayshawa inda za ka tambaye su wa ya halince su za su ce maka Allah ne amma me yasa ko ba za ku kuke neman taimakon wani ba shi ba sai su ce eh ai shi ya yarda a nemi taimakon wannan ba Allah din ba ina fata mun gano wannan ai Allah ya huwace musu ai Allah ya lamunce musu kaza na ce ai su waɗannan manya ne Allah ya lamunce musu wa ya ga maka ya lamunce musu ai ina ya lamunce musu hatta fakkun inda Allah ya ahadan fa la yukhlifu Allahu ahada kun dauki alƙawari da Allah ya ce maka ya lamince musu ne ba zai kuce ka ce Allah ba ya saba alƙawari mun gane wannan to akwai kuma shirka ta uku wanda ita ce al-shirkul asba mafi kankantar shirka wanda saboda kankantarsa da yawa daga cikin mutane ma suna yi ba sa tuna shirka suke yi ita ce shirka ta burgar hali an gane ko ka wani abu dan ka burge wasu abinda Allah yake yi wa amma kai kai dan ka burge wasu wannan shi yake kira da suna riya nunar da wasu ayyukan da ake wa Allah in za ka yi sallah in kai kaɗai ne ka bubbuga ta amma a gaban jama'a ne sai ka tsaya ka tsantsanta ta ka ɗauko doguwar sura kana ta zuba tilawa dan a ce ka aiwa ni alaran ramma aiwa ni ya iya ruku aiwa ni ya iya sujjada a aiwa ni ba ne kai ba aiwa ni akwai ƙoƙari to wannan da yawa daga cikin mutane suna fada wannan suna musamman fada ba wallahi abin shi din har akwai almajirai waɗanda za ka ga masu karantar da mutane amma suna fada irin wannan ka ga mutum ya yi wa'azi wa'azin ya karbo amma sai ka ga yana buga waya yana neman abokanan tattauna yana cewa kai ka ga maganar nan da na yadda take trending a social media to kai ka yi ne dama da su trending me ribar ka in ta yi trending wa ya gaya maka kowane annabi da Allah ya aiko dole sai da tara jama'a akwai fa annabin da har yazo ya gama da alfa ko mutum da bai yarda da shi ba akwai annabin da mutum ɗaya ne ya imani da shi annabi ibrahim tsawon shi gashi shine abul anbiya gashi shi Allah yake cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li al-ummi amma har ya gama da'awarsa a iraki matarsa ce kadai ta imani da shi sai ranar hijira sannan dan uwansa na lutsu ya yi imani da shi amma wannan bai sa sun daina da'awa ba kuma in suna ne wannan bai sa ba shi suna a duniya ba saboda ka kaga wannan ba karamin fitina bane ga addinin ɗan adam ka rinka yin abu dan neman suna ka rinka yin abu dan kai trending ta yaɗo a cikin jama'a ka ringa yin abu don a yanke a ringa saka shi sa ka ga ita da ba harkar trending ai hayaniya ta fi yawa a cikin tafiya da abin amfani ina fata abin gano wannan to shi sa sai malami ya zauna ya karatu awa daya ba iya cirar wata fa'ida ta ilimi da za a yada wa al'umma ita ba amma iya inda ya caji iya inda ya sauka shanda iya inda ya zuga matasa suka yi kambara ko iya inda ya soki wani ko iya inda ya wani zance mai kaifi ko iya inda ya ragargaji wani dan siyasa ko iya inda ya ragargaji wani malami ko iya inda ya ragargaji wata al'umma ko sai a yanke iya wadan sai a bada ko iya inda ya yabi wasu ko iya inda ya yabi mata ko iya inda ya zuga mata kai wani lokacin ba sai an samu zaniya irin ta harshe yayi ba sai a dauka a rinda yadawa to me bambancin sa da yan tuwan ai kuma wannan abin da kai ke kuma sai ka gaggayar al'amarin shine dan ai suna dan a samu makana dan a samu alaka da wane da wane da wane da wane in bukata ta zo a ji a sadaro wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai ba ne ba shi sa da naga kun fara yanke maganganu na na taka buri duk wanda zai ji karatu na ya ji shi daga farko har ƙarshe ni ban yadda a yanki wata magana ta guda ɗaya a ringa yaɗa ta ba domin ba ita ce makasudin zaman ba makasudin zaman kun san da shi amma ku yanka kun yaka al'umma ba sai in wani wa'azi ya biyo kai wata barna da ake so a gyara ko kuma an samu dai wani dan nishadi na karatu an dan yi nishadi kuma sai ku ɗauka sai ku kai wa yan 'ya'ya ta kai musu karatun su jima ina fata mun gano wannan Allah ta'ala ya ce fa laha muqlisan lahu ku bauta wa Allah shi shi kadai kuna masu tsarkake bauta a gare shi a gaba Allah ta'ala ya ce ala ku saurara lillahi dinul khalid tataccen addini shine na Allah mana addinin da aka bauta wa Allah shi shi kadai ba a haɗa bautarsa da komai ba shi wannan addinin shi Allah yake karɓa ya bada lada shi ta ce inda dina inda Allahil Islam lallai addini sananne a wajen Allah shine addinin musulunci wanda aka bauta wa Allah shi shi kadai a kai a gaba sai ubangiji mai girma ɗaukaka yake ba da labari akan aƙida ta mushrikai waɗanda za su ce maka sufa ba wai bautawa gumakansu da duk wani waɗanda suke girmamawa suke yi ba wai suna bauta musu bane don bauta su sun yadda waɗannan makusanta Allah ne su kuma suna baya ga Allah saboda haka bari su kamun kafa da su don su kai su wajen Allah su waɗannan zaɓaɓɓun bayi ne Allah yana amsa addu'arsu kai kuma ka mai da kanka baya ka ce kai ba zababban bawa ba ne ba baka yarda da kanka ba Ba ka da confidence a kan Allah zai iya amsa addu'arka saboda haka shi sai ka riki waɗancan ka ce a ai su bangaren addu'a ne su ne shi ne Allah ya faɗi wannan aqida ta sai ce ma da abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ma da abuduhum wannan jumla ce wannan wannan ah, khabar ne mubtadar an shafe ta takadirin zancen ya ƙulu na zakari suna cewa ma na abubuwa ba wani abu ba ne ya fara ga mun nace musu muna bauta musu muna neman taimakonsu muna neman agajinku illa li yuqarribuna ila Allah zulfa Shi ne don ku kusantar da mu zuwa ga Allah mu samu saukin biyan bukatunmu al Ibn kafir Allah ya kansa da tarin rahma a ƙarƙashin wannan ayar bar ji abin da yake cewa yace ai inna ma yahmiluhum ala ibadatihim ala ibadatihim abinda suke nufi shine abinda ya dauke mu Ya sa kuka ga muna bauta musu annahum amalu ila asnami tafazuha ala suwaril mala'ika al-muqarrabina fi ba'dihim wai ku waɗannan gumakan nasu an kera su ne akan turorin mala'iku hubal yana kama da mala'ika lata yana kama da mala'ika uzza yana kama da mala'ika saboda haka al-muqarribi da fi za'amihim saboda haka dan haka waɗannan suna da kusanci da Allah ibnu kasir yace a cikin riyawar fa abadu tilka sai suka ringa bauta waɗannan gumaka din tanzilan lidhalika manzilati ibadatihim almalaika wai dan bautar waɗannan gumaka din ta zamanto ita ce daidai da matsayin bautar mala'iku da suke tun da kun san a cikin mushrikan laraba akwai masu bautar mala'iku to tun da ba sa ganin mala'iku sai suka yi mutum mutumi sai suka yi gumaka suka ce ai waɗannan gumaka din wannan gunkin yana kama da mala'ika jibrilu wannan yana kama da israfilu wannan to tun da ba ma ganin israfilu bari mu zo mu kalli wannan gunkin mai kama da shi mu bauta musu kamar mun bauta wancan ne mun gane wannan ya ce ni inda Allah suna yin hakan ne domin wai su nema musu ceto a wajen Allah fi nasrihim in suna da yaki a gabansu, su ba su nasara wa rizqihim in suna cikin talauci ko neman kuɗi su arzuta su wa ma mun min amri dunya haka duk wani al'amari na duniya wanda Allah ne yake aikatawa ko yake aiko mala'iku su aikata kamar ruwa akwai mala'ikan da yake kula da saukar ruwa kamar iska akwai mala'ikan da yake kula da saukar iska kamar zafi akwai mala'ikan da Allah ya kulta yake kula da zafi kamar sanyi akwai mala'ikan da yake kula da sanyi to sai suka ce sun riki waɗannan gumaka masu kama da mala'iku da aka sai su kalli wannan gunkin sai su ce yana kama da mala'ikan ruwa in ana buƙatar ruwa sai a ji a same shi sai a ce masa mun zo ne muna neman taimakonka da agajinka ka roƙa mana a mana ruwa mun gane wannan suka ce wannan ba su suke roƙa su sun san ba su suke ruwan ba amma sun rike kafa da su ne don su yi musu ruwa to shi isa idan gumu ta yi gumu su a junansu suka iya gane cewa wani abin ƙarya ne a ina jin kuna da labarin imru'ul kai wani mawaƙin jahiliya da yake buga labari a kan adabinsa shi imrul qais ya taso dan gada ne dan gidan mulki a ƙauyen su baban su shine dagacin garin shine sarkin garin to amma yana so yi rayuwa ta shakiyanci sai uban ya takure shi sai iya shi dama da sai ya fushin zuciya sai ta tsara ina sai nasu sai ya bar garin sai ya tafiyarsa ya shiga yawon duniya shi kuma babansa a ƙauyensa a zalimin daga ne ya ringa lamta mutane haraji ya ringa lamta mutane haraji ya ringa lamta mutane haraji yana daga cikin alamar rashin tausayi ka lamtawa waɗanda kake mulka haraji mun gano wannan mun gano wannan saboda haka mutanen gari sai suka yi wa baban gore suka kawar da shi daga mulki har ma hakan ne sanadiyar mutuwarsa da hakan ne sanadiyar mutuwarsa shi ne murul kaisa yana can yawon duniya sai samu labari babansa ya mutu mutanen garin su ga abin da suka yi shi ne sai ke cewa ban bayyani saziran wa hamalani mu kadira ina karami dai babana bai bani wata kulawa ba ya so zarta ni amma yanzu bayan na girma na ya hankali tun da suka kashe mun uba dole in tashi in je in nemi fansar jinin babana saboda haka yana daga cikin shirin tafiya neman fansa da yi sai ce alyawmu khamr wa gadan am yau zan kwana ina darkan giya gobe kuma zan je in dauki mataki washe gari da ya tashi tatil cikin giyarsa sai ta wajen gunkin garin da yake to idan aka je ana neman sa'a kuma sai ka ebi ɗan sulalla ta yi wannan mana karatu kana mana wa mun gane wannan sai su je wajen gunki in za su je neman wani al'amari sai su je neman nasara sai a ebi wasu 'yan kudade sai a zuba wa gunkin wanda masu kula da gunki su suke wannan ciwa-ciwa din sai a ɗauki kibiya sai a harba in ta yi saiti ta fada inda ake bukata to akwai nasara in ta kauce ta fada ƙasa babu nasara imru'ul kai da ya je ya harba bayan ya zuba yan kudin sa sai ta fada ƙasa kaga ba nasara kenan sai ya ƙara ego wasu kudin sai ya ƙara zubawa sai ya ƙara harba sai ta ƙara faduwa kaga babu nasara sai ƙara ebo wasu kudin sai ƙara a haka dai har kudinsa suka ƙare harbin ƙarshe na kudin ƙarshe sai ta ƙara faduwa sai kallon gungi sai ya tura mai zaki ya tura mai zaki ce lauka na aboka kotila ma mana ata wallahi da ubanka zai kashe ba za ka na zuwa neman fansa ba sai ban la kawai bai ga ya to kaga muhallin shahid su ma ungu mutai gumu sun san cewa an ne ina ba ta mun gane wannan kawai yaudara ce shine abinda ibn kasir yake cewa wa ma yanubu min amri dunya Duk wani al'amari na duniya akwai wani gunki da suke zuwa shine na shi ke kula da wannan addu'a din mun gane wannan wannan shine ma'anar ma da abduhum illa li qaribuna ila Allah zulfa wai suna cewa ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kuma wannan shine dalilin da yasa Allah ya aiko kowane manzanni kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أيكو قوة الأمة منذ وند زي كرا بوتا الله شي شي كدي سنسنتي بوتر طاغوت haka ayat da ke cikin suratul anbiya'i ubangiji ta ala cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha ina ana fa'budu babu wani manzo da muka aiko shi fa kafin ka ya ma'aikin Allah fashe sai da muka yi wahayi zuwa gare shi ya gaya wa mutanensa annahu la ilaha illa huwa ba yadda al'amarin yake babu abin bauta bisa ga cancanta illa ana in ba Allah in ba ni ba in ji Allah fa abudun dan haka ku bauta mu mun gane wannan to shine a gaba ubangiji ne girma ɗaukaka yake cewa ma na amduhum illa li qarribuna ila Allah zulfa inna ya yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun lallai ubangiji mai girma ɗaukaka zai yi hukunci tsakaninsu cikin abin da suke sabani a kai ma'ana ranar alkiyama allah zai tara mala'iku zai tara waɗanda suke bautar mala'iku ya hukunci a tsakaninsu kafin ya hukuncin sai ya tsaye mala'iku ɗin shin ku kuka ce su bauta muku ba ni ba kamar yadda allah ta'ala yake faɗa a da ke cikin su saba wa yau mana shirin jami'an kuma ka tuna yinin da za mu tashe su karanka ta kaf gaba ɗaya sun ya ƙolo lil mala'ika sannan sai Allah ya ce da mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya abudun waɗannan ku suka kasance suna bautawa don kowa idan aka tashe shi a yin gobe alƙyama da irin aikinsa zai tashi masu bautar Allah suna ɓangaren ɗan bautar Allah masu bautar gumaka suna ɓangaren masu bautar gumaka masu bautar rana suna ɓangaren masu bautar rana masu bautar mala'ika suna ɓangaren masu bautar mala'ika yau mana da okulla unasin bi imani Allah ya ce a yinin goba kiyama za mu kira kowa da shugabansa shugabansa nan wadda shugaban aikinsa ina ba ta mun gane wannan in kana cikin yan sallah haka za ka tashi cikin masallata in kana cikin yan azumi haka za ka tashi to kai kokari ko ina sunanka ya fito in an zo cikin yan la ilaha illallah da sunanka in an zo cikin iqamatu salat sunanka yana gaba kar ka yadda a juya shafi ba sunanka ciki ina fata mun gano wannan in an zo cikin ita zakka nan ma kana ciki in an zo cikin saumu ramadan ku ne yan gaba gaba in an zo cikin hajjul bait nan ma sunanka yayi tamfarin a ciki sai da dai liman fa za a ilahi sabila wanda ya samu iko ya je Allah ka ba mu ikon zuwa to saboda haka sai Allah ta'ala yake da mala'iku bayan ya tara waɗanda suka yi da'awar suna bautar mala'iku yace da su a haula iyyakum kanu ya'budun waɗannan ku suke bautawa qalu sai ka sun su bahalaka sarki ya tabbata gare ka ya ya Allah na mai dole mun kai ne majibincin al'amarin mu ba su ba bal kanu ya'budun al-jin sai dan aljanu suke bautawa aksaruhum bihim mu'minun domin da yawa daga cikinsu su sun yi imani da aljanna to ne a ƙarshen wannan aya Allah yake cewa inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah baya shiryar duk wanda ya zama to kadhibun mai yawan yin ƙarya kaffar mai yawan yin kafirci ma'ana duk mutumin da zai mai da ɗabi'arsa ƙaryata dokokin Allah in karin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to kullun Allah zai rina zuciyarsa ba zai taɓa fahimtar mai aiki faɗa ba Allah zai cire wannan albarkar fahimta a cikin zuciyarsa sannan kuma kafa mai yawan aikata kafirci duk wanda yake aikata kafircinsa don ta'asubanci to Allah sai bashi da kafircinsa amma idan akwai wani dalili da yasa yake aikata kafirci na shubha da rudewar kwakwalwa to sai kaga Allah ya taimake shi ya nuna masa gaskiya ya masa da'a da biyayya mun sha ba ku labarin al ahnas ibn Sharik anan wada dai daga cikin manya-manyan Qurayshawa ne kullum da daddare idan ya kwanta bacci baya iya bacci in ya tuna manzon Allah yana karanta al-Qur'ani sai ya tashi ya tafi bayan gidan manzon Allah ya tsaya ya kasake yana tauraron karatun al-Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito cikin dare sai suka yi kicibin da abu jihar kafin su gama tattaunawa sai ga abu sufiyan ibn harb shi ma lokacin kafin ya mutu sai ya fito sai kicibin da su ya ce ah, ku kuma ina za ku je cikin daren nan abuja da ta ah, ni kawai na dan fito bukatar ta ne ran gadin gari ka san mu manyan gari sai muna kula da gari abu su ne ce ni ma abin da ya fito da ni kenan da ka gani dan gidan mulki ne in jama'a suka san ina yi musu ran gadi cikin dare da sarauta ta faɗi sai a bani saboda ina aikin jama'a shi kenan kowa ya ware washe gari ma suka ƙara haduwa sai suka ƙara yau juna a layi wannan ya kifa wannan wannan ya jirga wannan sai suka ƙara tafiyar a rana ta uku da ya ce kayi da Allah ni da ku makarta karkarar ni maga abin da yake fito da ni da na kwanta barci in na tuna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani sai in kasa barci sai na fito na ji kira alfa ku ga mun gaskiya da ya fito da ni to sun su kuma kun san yana daga cikin mizan su duk irin kafircin da suke ba za su yi maka ƙarya ta baka da maka ba abuja ya ce wallahi ni ma dai abin da ya fito da nike na. abu su ya ce wallahi ni ma na so in ji zo in ji ne ko akwai wani letter version na aya ta <laughs> na zo in ji wannan ne to kaga yanzu san san san da safe sai al-akhnas ya tafi gidan abuja sai ya fara da gidan abu sufyan sai ce to idan har ba zukatanmu ba sa iya haƙuri sai mun ji abin da ya faɗa yasa ba za mu imani da shi ba ne matsalarsa ne matsalar abin da yake karantarwa sai abu sufyan ibn harb sai ce masa eh wallahi ni ba da matsala da annabi muhammad ba ni da matsala da abin da yake karantarwa amma ka san ni dan gidan sarauta ne kuma ana sa ran idan sarauta ta faɗi ni za a yi wa yanzu ina karɓar addininsa na sauka daga layi kun ji gubar mulki ina ba ta mun gana kun ji gubar mulki ya ce to saboda haka ni wannan shi ne kawai matsala ta shi isa kaga tun da shi ba kafirci ba ne bawwa a cikin zuciyarsa bayan ya samu mulkin sai Allah ya zata da shi ya musulunta ina ba ta mun gana wannan amma shi tun da abu jahal tantirin arne ne sai Allah bai datar da shi zuwa da musulunci ba dan da al'akras ya same shi ya ce masa to kai ga abubuwa yadda suke ne matsalar annabi sallallahu alaihi sallam me yasa ba za mu imani da shi ba sai ce eh matsala ce ta dabin ƴaƴan ƴan uwa shi ya fito daga gidan banu hashim ni na fito daga gidan banu abu shamsi kuma tsakanin zuri'ar gidanmu da zuri'ar gidansu duk da 'ya'yan maza muke to mun kafa kanmu wani jabi idan shekara ta zo zuri'ar gidanmu suka shayar da mahajjata dubu shekara tana zagayewa zuri'ar gidansu sai su ciyar da mahajjata dubu biyu mu kuma in shekara ta zagayo sai mu kula da mahajjata dubu uku su kuma in shekara ta zagayo sai su kula da mahajjata dubu hudu ya ce to a haka har sai da aka kai makurar mun kasa wuce su sun kasa wuce mu mun kura kudinsu sun kura kudinmu mun kura kwazonsu sun kura kwazonmu yadda muke ɗaukar nauyin dubu goma haka suke ɗaukar nauyin dubu goma a haka muke tafi da su shekara da shekaru har yau an kasa samun wanda zai wuce wani to kuma haka kurin yau sai gidan abu banu hashin su zo ce mana fina nabiyyun ya'tihi alwahyu min as-sama' yau sun zo da annabi da wahayi yake zuwa masa daga sama to mu idan mun yadda da wannan ina za mu samu nama annabin gobe ba mu da inda za mu samu annabin to shi sa ni matsaya ta shi ne in ta karyata shi don kafin kunya ta gidanmu to kaga inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar kaga san zuciya ne to shi sa sai mutu bi musulunci mun gane wannan to sai ayoyi na gaba ko lokaci yayi to mu je لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار سنن da sai zai masa kambara in yi addu'a Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muke kurkure ko cikin harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana Allahumma taqabbal minna siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa salatana wa du'a'ana wa ma anta alamu bihi minna ya rabbal alamin Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min sindi dunya wa azab al الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن أمرنا إذا شئت سهلا اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك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 المجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين